bayan kammala sallar idi kowane asinan 'yan afirka sun taru a nan da yawa suna ta da 'yan larabawa su tsallake suna ta ta juna bikin sallah wasu kowa kusan ya ɗanyi eh, shiga irin ta musulunci kowace ta gargajiya alal akalli saboda wannan sallah kamar da kuke gani eh, sun da akan galiyawa larabawa yan najeriya yan ghana yan waye ga ko ko'ina dai duk za ku gan su kowa za ku kowa ya sa kayansa na gargajiya domin murnar karamar sallu assalamu alaikum assalamu alaikum shirya take sallama a napoli sudaniyai wanda dai kuke ta gani kowa ya ci kwalliya daga kasashe mabambanta mun bikin sallah kamar yadda ni laita laitawa kwalliyar ta namu ta 'yan najeriya hausa kun tunawa da wannan rana ta ƙaramar sallah